wash, oh, wash. babu shakka 'yan sandan najeriya jajirtattu ne kuma masu aiki a kan gaskiya sai dai kamar yadda yake a kowane rukuni na al'umma ana samun ɓata gari ta kowane irin fanni wannan labarin mun gina shi ne akan wani bara gurbin ɗan sanda wanda yake amfani da mukaminsa wajen harƙallan miyagun ƙwayoyi wanda a ƙarshe hakan ya zamo sanadiyar wasa mummunan bala'i wannan labari kirkirarren labari ne kuma ban yi shi don mutum mutuncin kowa ba sai domin faɗakarwa ga mutane masu hali irin nasa dalilin da yasa na ce ku zo gaba ke ɗin ku ina son ganin ku shine lokaci yayi da za ku daina waɗannan ƙananan harkalolin da kuke yi ƙananan satoci da kuke zuwa ku yi akuya wani ƙananan abu a dinga kamo ku ana kama na ku lokaci yayi da za ku daina ku zo mu haɗa kai da ku ni zan ɗauke ku aiki a matsayin 'yan sanda na, ma'ana 'yan sandan bogi abu da kenan ba 'yan sandan gwamnati ba saboda eh, ba tsayawa za a yi ana nuku-nuku ba har kalla za a yi budaddiya 'yan sandan bogi ne ni za ku dinga yi wa aiki abin kuma da nake so ku yi koyi ba wani abu ba ne shi ne har kallolin da kuke yi za a girmama daga ƙananu su koma manya ku je ku samo za a yi fasanta da ni da ku da abin da aka har kallanta za ku dauna ku kasan ni ma zan ɗauki nawa a miyagun kwayoyi ne saboda koken ne da duk wasu abubuwa da suka kama za mu dinga zuwa ne muna kwamushe na abin da ya kama ko kuma zan yi muku ID card na ƙarya ku dinga amfani da shi a matsayin 'yan sanda ni na san ku ba 'yan sanda ba ne amma ku a matsayin 'yan sanda za ku dinga tafiya mutanen gari ba su san cewa ku ba 'yan sanda ba ne <laughs> wannan shi ne har galla mai tsafta <laughs> babu uh, uh, saboda haka daga wannan lokacin idan kun yi shawara kun yarda da abin da na ce muku gobe da safe za ku iya zuwa gaba ki ku ku same ni a ofis na ah, Fawas akwai wata kwangila da na samu maka mai kyau. Kwangila akan wannan mutumin sunan shi umar faruk mai kudi ne sosai kuma zalimi mugu ya danne wasu marayu kudadensu da filayensu da kadarorin da mahaifinsu ya mutu ya bar musu da zunzurutun kudi har naira miliyan 25 to sun gaji gaskiya marayun shine suka kawo kwanta akan kawai a kashe musu shi kafin ya gama yi musu illa yanzu dai sun kokarda sun haɗo miliyan biyar akan a taimaka a yi musu ni kaina na san kuɗin sun yi kaɗan amma dai kawai a karba ya musu aikin ya kamar wannan kuɗin bai yi ba bai yi ba fawax a hakan ma fadakar suka haɗa miliyan biyar shi yasa na ce a maida musu su saboda ka ce da ƙyar suka haɗa su kuma marayu ne kuɗin ya yi yawa a mayar musu da su. a maida musu kuma aikin kuɗi fa muke yi fa haka ne kuma muna yin aikin dan riba ne kuma ba za mu yi abin da babu riba ba Eh, kwarai ni ne alhaji Faru. to kana magana da assistant commissioner of police Hussaini Esulimsi. Alhamdulillah. Eh mun samu information ne daga ofishin commissioner akan cewa akwai wanda suka yi ma barazana za su kashe ka a yinin yau. Gaskiya ne, gaskiya ne. Kana ofis ɗinka ne ko ka fita? Ga ni nan akan titi bypass na yi titin nan inda yake tafiya ƴan kaba. Wallahi. Oke titin yan kaba. To an ka zo randa ba din sai ka juya sai ka koma ɗayan hannun ka juyo. Ga ni nan ma kusa da shi. kai wace irin mota ce da kai mota ash kala ce ash kala ce ashkala wace iri honda ko toyota akwai ce 1516 honda 2017 yawa eh ni ne to kai sauri suna bin ka a bakar mota sai ka yi sauri yanzu haka taho taho taho shiga dama hannun dama ko hannun dama shiga dama dai eh ga nan ga nan ga nan ga nan ga nan ga nan ga nan ga nan yanzu ga nan idan ka gangaro kasa za ka ga akwai a ah, pole a gefen ka na wuta da ah, security light fari sai ka shiga hannun da layin yake hannun dama kenan nan ma ranka dare saurin me kake tun rana bata faɗi ba kake gudu ina za ka ji ranka dade ya labai ba yan labai ne ba assistant commissioner of police bane mashigin kare la ilaha illallah ne maka an Allah ne maka ba kai bane mai cin kudin talaka ta magada ba ni bane dan dan Allah dan annabi kai Sannan ka. Riga ki za ta ɓoye. Na gode. Me yasa kake shan sigari? Saboda na wuce shekarun shan madara. Kar ka gaya babana fa. Ki ji tsoron Allah. Kar tunanin mutum. iya canja musu gida a wani hannun da ke ciki an gaya miki kuɗin hako sake yi to baka san yadda za yi da ita don gaskiya ne ba zan iya zama da husuna a cikin gidan nan ba ka kama ka sangarta yarinya ba wanda ya isa da ita akan me ba zan iya zama da ita a cikin gidan ka san yadda za yi da ita wallahi ina ramtu ki tana abin da ya sa ki shiga nake <clears throat> riri ta yarinyar na husuna alkawari ne tsakanin da uwata mahaifiyarta marigayiya dan kyautata mata ina dauki alkawari ne a gurin uwarta shi sa nake kyautata mata kar ki manta alkawari abu ne mai girma ramatu alkawari ni kake cewa alkawari ka dauka da uwarta a cikin to ni ina ruwana da alkawari zaman kaina na sani ko zaman wata wata uwar husna na sani a cikin gidan nan ba zan iya zama da ita ba a to sannan shi ma gashi nan yana kokarin dawowa ina zaka zo ka sa mana shi ba zan taba iya zama da shi ba gwara ma ka san yanda zaka yi wallahi aƙalla da nake da ita wacce na tabbata za ta kawo min kuɗi kuma ina ga ya dace in yi hanzari gabatar da ita har kalla fa ce wanda zai kawo kuɗi kuɗin za su shigo domin kuwa rayuwar na muke ciki rayuwar ce wacce ba ta tabbas gaskiya ne yanzu na ji magana in dai har kuɗi za su samu kuma ka kashe buƙatar kanka ka kashe na ai an gama ai zama lafiya za mu yi da kai a cikin gidan dama matsala ta in ga kamas ni na fi so in ga mai in ga maiko in ga komai in ga dumus a ƙasa kuma sannan wannan da yake ƙoƙarin dawowa wannan yaron naka da yake ƙoƙarin dawowa kar ya dawo gidan ma namu nawa yake da zai da gidi gidi ya zo ya zauna mana bayan ga husna mata sani a gaba ba ta jin magana kaga gara ka dakatar da shi don ba zan iya zama da shi ba ko kuma ka nema masa wani guri da zai je ya zauna ya sauka a gurin amma kar ya zo ya hana min rawan gaban hantsi karki zama in dai don wannan ne ki ɗauka an yi gama ya wuce Allah ko an gama shi yasa kake ta wannan ka da samu harkar kuɗi kuma in ga kuɗi ni shine damuwata in kashe bukatu karfe ina kallo zaki ki zo ki kashe min TV. An kashe miki TV. An kashe miki TV na ce. Ke kika dauki kika bude min jaka kika dauki kuɗi na? Ni na dauka. Sai me? Wa ce ki buɗan min jaka ki dauki kuɗi? Saboda ina buƙatan kuɗin kuma na san inda kuɗin suke sannan kuma ina da damar da zan dauke su. Sa'ar ki ce ni? Wace ki dauka min kuɗi a jakata? Ko ni sa'ar ki ce? ke ba sa'ata ba ce amma duka kuɗin da ke magana a kai kuɗin ubana ne saboda haka ina da hakkin da zan shiga cikin jakanki a lokacin da nake so ke dan da sake ajiye jakata kika bude kika dauki kuɗi sai na miki dukan alatsi ne a cikin gidan nan sai na karera yaki kuma in karera ya banza mu dai kakkarya juna mu kakkarya juna ke ki kiyaye ki kiyaye hey what is happening here me ki faruwa me haka sabar reni da rashin hankali har ajiye jaka na wai ta je ta bude ta dauki kudi sa ta ce ni da zan ajiye jaka ta je ta dauki kudi ba ta tambaye ni ba wai kawai dan na dauki kudi a cikin wannan matar ta ka shine tintini ta hada ni zaman lafiya a cikin gidan ba kyauta ba ya za ki bude jaka ta gidan ki saboda wannan ai eh, eh, eh, bai zari ba ban kyauta ba ko ban kyauta ba ko dama na san haka zaka ce duk sanda aka yi abu ne kake ba mu rashin gaskiya saboda mama na ba ta raye saboda uwata ba ta gidan nan shi yasa komai sai a dinga daura min laifi uban naki kike faɗa in faɗa sa in sa da shi da Allah ya isa haba haba da mutum wannan me me me me me haka yake faruwa duk ci wani wannan dauki wannan sai ci wannan amma ni gida kamar gidan barki haba haka ki dama ba ta ganin kowa da mutunci a cikin gidan nan ba ta ganin girman kowa ya isa shikenan kin mana mutum da girman ki kake cikin ganin yarinya haka ka daura mata baya ka goya mata baya kenan a to haka sai ne na ka bi gaskiya to zaka ga illa a cikin gidan ka sai ne maka lalata a cikin gidan nan kai dauda ba gani bane a zaune ko kai ka sani aiki zaka bani zaka zo ka wuce kana gani na kuma wai gidan bako na ne ban gane ba ban gane bakon ka ba yana da bako a ciki ce duk wanda ya zo kada ya shiga kai ban ga takardar nan ba wannan ba ita ba ce ba ta ciki ka kai tashi ka je lafiya me faru me dalilin ɓacin ranka ka abokin har Allah habarin labe tsakanin na da Allah nake gaya maka daidai da lokaci daya ban taba karya maka alkawari ba wannan haka yake haka yake abokin har Allah ban taba maka jinkirin bada kuɗi ba saboda haka idan na sace kuɗi ni ma ya kamata a bani kayan masu nagarta gaskiya ne wannan amma me dalilin me ya jawo waɗannan maganganun daga cikin kayan da aka kamu na miliyan goma ne dukansu ba masu inganci ba ne saboda haka abokan alƙallata duk sun damun da su na ga kwantar da hankalinka na gano wanda matsalar take sallau ne kai waɗannan kayan babu shakka sallau za gane ka, zan maganin ka ka yi hakuri ka kwantar da hankalin ka zan dawo ma da kayanka <laughs> Allah sarki kayan gona su ba samu lafiya <laughs> salam kana da sauran lokaci you have enough time to think about it ina so ka gaya mana yaya aka haihu a ragaya ya dace ku gane abun da nake faɗi game da al'amarin nan ban san komai akai ba abin da kuke tsammani na aikata ban aikata ba <laughs> wannan kayan da aka baka gaurayen kaya ne kuma na san cewa ka ƙara wani ba a kai don haka ka yi ƙoƙari ka kawo abin da ka samu idan ba haka ba asp zai taune ka kamar ɗanya afil sai a kiyaye ni ko wallahi yadda aka bani kayan nan ban ɗora komai ba yadda aka bani haka da kai masa kayansa aka kawo maka daga baya kuma za mu binkici wannan al'amarin a hukumance wannan ai ba sabon abu ba ne a wajenmu ko ma waye zai yi aikata haka ai da biyar dan adam ce kuɗi da mace waɗanda ba killace ba suna iya canja wa mutum tunani ya yi da abin da ba a zato zan baka lokaci daga yanzu har zuwa karfe goma na dare gobe ka dawo mana da hakkinmu domin idan muka dawo a hukumance za mu yi maka aiki ka gane kada fa ka manta karfe goma na safe kada ka manta salau a kiyaye sai an jima take ma gida taimaka mata a gida na kayyukin gida ba iya ba sai da ki zo ki dinga latsa ban banza da wani cincin gandun ce ummul isin jefa ni neman kuɗi babu kani babu ji kuma ga shi neman kuɗin ya tsinta wani bala'i kuma ga shi kuɗin sun ƙare tas akan ɗawane ki da kanwaki a'a kaga kar ka nemi zuwa kai zo ka ɗaga min hankali kar ka nemi ɗaga min hankali a na me ina zaune ina eh, nishaɗi na ka zo ka nemi tada min da hankali don kayi abin da ya dace da kuɗi kuma sai ka zo kana eh, ai akwai amana tsakanin kuma ai ana tare me a ciki don an ci kuɗi ki gurin gaya miki dan sanda bai san wata amana ba wallahi uga ba a da ba zai iya yi mutum akan kuɗi ba ko me kike da rashin mutunci wallahi uga zai iya sa mun ko kai duka ba mu baby <laughs> san da zuwa sun mu ce ganin ni ba zato ba tsammani kawai na duro ya me za ka mana ba zita da ba mun yi da kai gobe ka shigo ba you know i like surprising you in a surprising din ki na san kina in jin daɗi <laughs> that's why i just feel like to just shh and out without excuse <laughs> ina hankali zai kwanta ya shigo mana gida shi zuwan da faiki ya yi ma ba wai zama zai ya miƙe kafa ya zo dindindin ba kenan ki fahimta dan Allah ya gama karatunsa bai zo nan dan ya gurɓata lokaci ba ne tunda ya gama karatu kuwa za su ɗauki mahalli su bashi ita ta yi tafi shi nan ba wani abu ba wai zuwa zai yi miƙe kafa a nan ba gidan nan kan ba wurin zama babu space bau kuma kaba Allah ne ba amma karshe ki kare da bau Yaya, yau ina cikin farin ciki. Farin ciki irin wanda ba zai taɓa misaltuwa ba. Thank you. Ina zaton na fi ki zama cikin farin ciki yau. Sharbuna da na zauna da ke haka baby, it, it, it has been very long. Ya daɗe fa. Me labari? Lafiya ƙalau yaya. Ina cikin farin ciki sosai. A cikin addashuwa. Kuma ka san ina son yawan bacci sosai ko? ka san ina son yawancin abinci saboda haka ba da bari in zauna da yiwuwa kullum ina cin abinci sosai ya ishe ni baby ki ba haka ta nuna ba <laughs> kai hakuri yaya na so ɓoye maka ne amma gaskiya ba na jin daɗin gidan nan ba na jin daɗin zama gidan nan ko kaɗan ki haƙuri ki kwantar da hankalinki babu wani abu da zai dawoma insha Allah ya zo ƙarshe ba dai karatu ba dai karatu ba ne na gama kuma insha Allah zan samu aiki kwanan nan zaki bar zama aiki nan zaki bar tashin gaskiya ni fa na gaji da girke-girke a cikin gidan nan ba zai yiwu in zo in dinga girka kantin banza abinci ina ba su suna ci ba dan ni ba baiwa ba ce baiwa ce ni aka ɗauko ni da za a zo ana zaune kawai in ta girki sai dai a nemo mai aiki ba zai yiwu ba ya mai aiki kuma saboda Allah saboda ne mai wani kuma irin mai aiki da za a nemo eh saboda girman Allah mai aiki kuma kamar ya mai aiki kamar yadda ya kamata saboda ni ba baiwa ba ce aka dauko ni ya amma dai a ce kuma mai mai mai aiki da za a nemo ga matan aure a gida kuma sai sai kuma ci za a yi wannan haka ake yi haka ka ce. dadi dama ofata ta fito kuma za su fostin ina zan dawo nan da aiki ba zai yiwu ba ƙarya kake da munafincin da ka zo da sharrin da ka zo kenan ba zai yiwu ba kalan wai ya zauna a cikin gidan nan to ba hari a ce na kai mishi hari sai dai ku ci abincin ba zai taɓa yiwuwa in ɗauka in dinga ɗaura ƙarti abinci suna zaune a daini suna ci ba ba zai yiwu ba shi kike so to za ki haɗa da wannan ɗin ne ko aniyar Aisha ba ki bani miyar ba miya ungo ki ci in kin gama ki je ki zubar da sauran ni ba ba za ka ci wallahi ban karya ba na fa da ulcer hmm? gashi eh gashi wace kadai nake eh idan kin isa in kin isa in kin isa Allah ya tsina mu bi za mu ci shi malafar malafar ubanki wallahi tallahi ba zai yi ba dan dan iska ne ni ai ya ku anti ba ku ubanka an Aba, ba ‘yar uwata, me yasa za ki biye mata? Me yasa ba za ki haƙuri? In ta fi shiga harkar ta ba, kin yi haƙuri mun ci abincinmu. Allah yana tare da mai haƙuri. Ni ba zai iya haƙuri ba yaya. ba zan iya haƙuri in ga yadda ake ci maka matacci ba na yadda ta min da wulhaƙancin da za ta ma ta zage ni daga dama ma ta da ni amma akan me za ta ci maka mutunci akan me za ta ci maka mutunci Wannan shi ne abin da ya fitar min da hankali. Na fahimci cewa akai na kike cikin ɓacin rai da baƙin ciki. ki haƙuri aikina na fitowa insha Allah za su bani gida zan ɗauki ki da ni da ke ɗin gaba ɗaya masu na ganin mu kowa ya huta in dai mu ne ba sa san gani za mu tafi in Allah ya fito miki da miji na gari mai addini sai in aurar da ke in huta gaba ɗaya. Shi ke da yaya, na ba alƙawarin ba zan ƙara kula ta ba. Kin tabbata? Na gobe. Allah ya albarka. Ki tashi mu je mu ci abincin mu. Ki hau mu tsaya tsaya tsaya labirin Allah ni ma mutum ne kamar ke lafiya waye kai me kake nema lafiya kalau a kin gani ba wani abu bane sako na kawo da Allah so nake ki ba min daki ah, mai namba hamsin da biyar kice ga sakonsa hamsin da biyar hamsin da biyar hamsin okay na gane inda kake faɗa za a bashi. Na gode. na gaya maka asp zai cinye ka kamar ɗanyar afil sallau ƙarfe nawa ƙarfe goma asp ya tsani lokaci abokin gabansa ne baya son shi sallau is your time sallau ramatu koma dan Allah koma cikin koma cikin cikin naki koma cikin cikin naki mana Daddy! Daddy! Ku shiga ciki, duk wanda yake ciki ku fito min da su. shiga ciki duk wanda kuka tara ciki ku fito mun da su zai faru <laughs> da ya gane shi sallau ba zai so ya ci amana ah! <laughs> ya ja kansa ya ja kansa muhi ah, ah, ka san ni oga mai fubirge ne yanda ka kashe su aka jefa su a ruwa aka binne tarihin su <laughs> Ba wanda zai sani Close your mouth. a ah, ba mun na ake ba <laughs> ah, a za ta yi wani kulan mawus an ki kulan mawus din <laughs> dan ki kulan mawus in a ce mun na ibu top da yawa <laughs> Allah zarki shikenan shikenan shikenan eh. kun ga yanzu mun yi abin mu yanda ya kamata sai mu ci gaba da cin karen mu babu babbaka ba mu da wata matsala shine kawai Espi! 'yan sanda da kika gani ba za su ɗaukar statement ɗinki ba ne su suka kashe ahalinki kuma ke ma so suke su kashe ki kana nufin ka ce mai 'yan sanda ne suka kashe ahalina zahiri gaba ɗaya su suka kashe ahalinki kuma dama ni na tseratar da ke ne don kasa kashe ki saboda haka daga nan ki kama gaban ki na daina tafiya da ke kenan san yadda za ki da kai gama duwa mu samu kai ba mun ga wannan hoton mun samu yasa kai haka ta faru daga wata kusurwa yarinya nan ta laɓe ta ina yarinya nan ta tsaya ba mu ganta ba ina zuwa ina zuwa dakata ina zuwa ina zuwa alburushi na na farko da na shigo da na shigo a kogon bango ta fara harba sai matarsa ta tawo da gudu daga cikin ɗaki mai gida mai gida na ji za ta takura min na danna mata albarka ta fara gasa ta neman hayaniya na ƙara mata na ƙara ƙara mata sai sai ta so na harbe shi a hannu sai ɗan seto yana baba baba na ji zai cika min kunne na sa mai na ƙara galme shi sai waye sai na ƙara na harbe shi shi ma sai ta mai na tura ku ka fito min da yasa ta fito za ta yi min gwalli na danna mata na kara mata na kara mata sai ina sai ina waye ba mu kashe ba waye ban kashe ba na kashe kowa a gidan ina zuwa ina zuwa wancan ɗakin wancan ɗakin da yake kallona babu shakka a nan ɗakin yarinyar nan take wajensa tabbas yau shine ranar da za mu sheke wannan yarinyar ba matsala ba matsala ina wajen